dama sakataren gwamnati yake da shi kuma shi sun yi kutufo ya sha duka ya tafi saudiya Allah ya bai lafiya na ganye da sanda baffa fan Allah ya baka lafiya san tali kwashe shi ban ba san tali da aina <laughs> yanzu duk wanda yake da hankali yanzu ko ni in naga abba ai gefe gefe zan rika yi saboda me a zo mahaukaci ne ni alhaji security su buge ni ai da na ga abba gida gida da sai dai in gefe gefe tunda za a ce wannan dan adawa ne sai a yi min shari'a buge ni to kai kana sakataren gwamnati dan kana ganin kana tare da oga to kwankwasa ne kwankwasa ne gwamna to abokin dawo ba guza bane a ba daidai bane dan kurin an kama yaranka sun yi wannan ta'adi an saci masara kuna cewa da mutane barayi ga barayi a gindinku kuma kawai kawai sai ka zo ka ce kana sa'an sa kai sa'an sa da gwamna ai ka da gwamna idan ya ce da kai uwaka to inda hali ne ma hanya ka zirare amma kai babba ta sai kai karfin hali ka ce wai za ka rama zaki ba dole ka ci na jaki ba amma dai alhamdulillah Allah ya bashi lafiya ga 'yan sanda kuma ya samu sauki mu dama namu ne ta dogarawa alhaji security wasa ne kai yanzu wayannan mutanen biji din an riga an mai da kai kana da su. ina mai hankali bai zai faɗa da mara hankali ne yake faɗa da gwamna in ya gaishi ka ban mu dai ta rediyo mu faɗi gaskiya talaka su ji ran da aka zo wani zaɓe a kore shi amma mahaukaci ne zai je kusa da gwamna i faɗa To amma fa gwamnati ta ce an naɗa narkon ƙwariya ne saboda ba shi da lafiya kafin ya dawo. <laughs> Alhaji ai an gama kafin ya dawo an rantsar da gawuna da garu.